ci gaba da karatunmu na littafin al'adab al-mufarat na al'imam abu abdullah muhammad bin ismail bin ibrahim bin al-mughira bin baldizba al-ju'ufi al-bukhari rahimahullah yau shi ne darasinmu na biyar a darasin khamis za mu tashi babi na biyu wanda mana yake cewa babun birrul ummi wato wannan babi ne wanda ya kunshi bayani kan kyautatawa mahaifiya da yi mata biyayya da tsayuwa da ɗa zai yi wajen ba da haƙoƙin da mahaifiya take da su a kansa shine ma'anar babun birrul ummi قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عاصم قال عن بهز بن حكيم قال عن أبيه قال عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب الإمام البخاري آه، رحمه الله ya kawo wannan hadisi ta hanyar malaminsa abu asim ah, wannan alkunya ce gare shi sunansa shine abdahak binu makhalat wato sikatun nisabt yana daga cikin kuma rijal na ainihin asitta malami ne na al-bukhari rahimahullah kai tsaye an tariqil mubashar sannan kuma malamin malaman baki sitta ne an tariqil wasita wato muslim abu daud tirmizi an-nasa'i ibn majah su sun yi ruwaya da tsari tsakani sabani shi imam bukhari yayi ruwaya kai tsaye gare shi sannan kuma in ana tare da mu mun ce malaman imam bukhari suna bisa tabakoki guda biyar to in ana tare da mu mun ambacewa abu asimin nin nabil abdullahi bin masalat yana daga cikin wata tabaka yana daga cikin tabakatul ula wato ainihin malaman su wanda suke da daraja ta farko waɗanda suka yi ruwaya an shiga tabi'in tabi'i daga ainihin ƙananan tabi'ai to abu asimin nabil yana daga cikinsu kamar irin su isam eh, bin khalid irin su ali bin ayyash wanda dukkan wannan suna daga cikin malamin al-bukhari fi tabaqatil ula mun ga da kyau sannan kuma muka ce dukkanin sulasiyat na imam bukhari suna komawa ta hanyar malamin sa guda uku muka ce makiyu bin ibrahim sannan muhammad bin abdullah al-ansari na ukun wanne ne shine abu asimin bin nabil abdullahat bin makhalat da waɗannan su ne manya cikin malamai imam bukhari wanda su yi ruwaya kai tsaye zuwa ga wato ainihin tabi'ai saboda haka yana bisa matakin su أبنا أبو نعيم الفضل بن دكين دكما السوسو علي بن عياش دا إسام بن خالد ونسوسي رواية حريز بن عثمان حريز بالحاء المهملة بن عثمان رحمة الله عليهم أجمعين سنان ما لمين وندك الله سبحانه وتعالى يا أذو تاشد أبا بي waɗanda suke nuna muhimmancin koyi da shi shi abu asimin nabi eh, mun ambaci maganarsa wadda imam bukhari ya kawo a littafinsa a tarihul kabir wadda yake cewa tun lokacin da ya san cewa giba haramun ce bai taba giba wani ba منذ علمت أن الغيبة حرام mawatattu ahadan tun lokacin da na san cewa giba haramun ce ban taɓa yi da wani ba to kaga wannan eh, falala ce eh, daraja ce babba wadda take nuni game da waye shi abu asimin nin nabil eh, rahimahullahu ta'ala to shi kuma ga bahaz bin hakim an abihi shi kuma ga babansa babansa shine hakim din wato hakim bin muawiyata wanda ainihin eh, yana daga cikin eh, ausatu tabi'in wato tsakatsakin tabi'ai ɗansa kuma bahazu shi kuma yana daga cikin sigari tabi'in kananan tabi'ai eh, an jaddihi ga kakansa shiwa kenan muawiya bin haida al-qushairi wanda kuma shi sahabi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. saboda haka damirin an abihi yana kuma zuwa ga shi bahazu haka damirin an jaddihi ulu aidan ila ba yana kuma zuwa ga shi bahazu bin hakim Eh, wanda kakar nasa shine muawiya bin haida al-kushairi radiyallahu anhu daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ah, yake cewa qultu na ce ya rasulullah ya manzon Allah eh, wannan shine kira wanda yake wajaba akan kowa yayin da zai kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kiraye shi da irin wannan kiraye ya rasulullah ko ya nabiyallah ko ya khalilallah kamar yadda Allah ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da kada ku sanya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tsakaninku da juna kamar kiran shashin ga shashi wannan zai ɗauki abu biyu abu na farko kada ku sanya kiran manzon Allah kamar kiran shashinku ga shashi kuna kiransa da sunansa kai tsaye kamar yadda zaka ce ya Ibrahim ya Musa ya Ishaq to shi kar ku yi haka sai ku ce ya rasulallah ko ya Nabiyallah ko ya Khalilullah abu na biyu kar ku sanya kiran manza Allah yayin da ya kiraye ku zuwa ga wani abu kamar kiran shashin ku da shashi ta yadda sai kun ga dama sai kun so sannan ku amsa a manza Allah yana kiran ku kai ku amsa masa shine ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushur eh, shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahihi bukhari abu sa'id bin Al-muhalla mu'alla radiyallahu anhu yana sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ya kiraye shi sai zanto bai amsa ba ganin yana sallah karshe sai manzo Allah ya ce shi baka ji Allah yana cewa ba istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum ma'ana kiran shi manzo Allah ko kana sallah ko kana wajen sallah in ya kira ka wajibi ne ka amsa to wannan nuni game da fifikon shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan ragowar manzanni da annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala don haka sahabbai sai suka dabtu. in za su kira su ce ya rasulallah ko ya rabi Allah shi yasa anan muawiya bin haida al-kushairi radiyallahu an yace ya rasulallah. ya manzon Allah man abarru waye wanda zan kyautatawa ma'ana a mataki na farko kana sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ce ummaka ka kyautata mahaifiyarka ka kyautatawa mahaifiyarka a nan cewa man abarru za ka karanta shi bisa fiska biyu domin daga barra ya barru birrun to shi in sai na da fuska biyu ka iya cewa barra ya barru kuma ka iya cewa barra ya birru birran idan ka karanta in barra da ya barru to nan sai ka ce man abarru bi fatahil ba'i amma idan ka karanta in da barra ya birru to anan sai ka ce man abirru mun gane duk ɗaya ne babu bambanci Kultu sai na ƙara cewa ya rasulullah man waye wanda zan ci gaba da kyautatawa a mataki na farko kala sai manzo Allah ce ummaka ka kyautatawa mahaifiyarka Kultu sai na ƙara cewa ya rasulullah man abarru waye wanda zan kyautatawa a matakin farko kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ummaka mahaifiyarka qultu sai na kara cewa man abarru waye ne wanda zan kyautatawa a matakin farko kala sai manzon Allah ce a baka ka kyautata mahaifinka thumma al-aqrab fal aqrab sannan sai wanda yake mafi kusanci gare ka fal sai kuma mai bi masa ta fuskar zanto wasu mafi kusanci gare ka to wannan hadisi uh, isnaduhu hasan wato ya tabbata da isnadi hasan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda shi bahazu bin hakim wanda malamai sun yi maganganu a kansa amma a ƙarshe yana da mataki na wanda yake sadu don haka hadisinsa yana da darajar hadisi wanda yake hasan ah, yana daga cikin rijal kuma na ainihin al'arba abu daud tirmizi annasai ibn majah da kuma imam bukhari wajen sahihi bukhari ah, kamar wannan littafin nasa al'adar mufrad kamar kuma littafinsa sa juzul khalfal imam sannan ya ambaci hadisi ta hanyar shi imam bukhari cikin sahih bukhari mu'allaqan to da haka za ka sai cikin mazajin bukhari ba a sahih bukhari saboda me saboda hadisin da imam ya ambata ta hanyar hadis ne me kuma bai sadar da shi ba wanda kaga hadisi mu'allaq cikin sahih bukhari bai daga cikin hadisin bukhari bai daga cikin wato ainihin hadisan imam bukhari su ne mu'allakar guda 1341 sannan dukkaninsu kuma ya sadar da su in banda 160 su kaɗai ne kawai suka wanzu a matsayin hadisai mu'allakat wanda su ne daga baya kuma alhafiz ibn hajar min asqalani bacin yayi taghliqu ta'liq akan mu'allakat na imam bukhari gaba daya sai kuma yazo yayi at-tawfiq liwaslil muhim min ta'alik ya yi shi a kan su waɗannan guda ɗari da ainihin sit ba su ya yi kuma iktisar ya suna at-tashawiqu liwaslil muhim min ta'alik kowanne kuma an buga shi mun gyara wannan da kyau to wannan hadisi eh, al-imam abu dawud ya fitar da shi cikin sunan abi dawud da kitabul adab da haka al-imam uh, abu isa at-tirmizi shi ma ya fitar da shi cikin jami'i tirmizi nasa a kitabul birri was shila haka al-imam uh, abu abdullah Ahmad bin Hanbal shi ma fidda cikin Musnad haka al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi ya fidda cikin al-Musdarak haka Abu al-Qasim at-Tabarani shi ma fidda cikin al-Mu'jam al-Kabir dukkanin su ta hanyar shi Bahzu bin Hakim an abihi an jaddi Muawiya bin Haydat al-Qushairi radiyallahu anhu don haka hadisi ne wanda yake sinaduhu hasan to amma shi hadisin karan kansa hadisi ne sahihi don haka sai ka ce hadisun sahihun isnaduhu hasan eh, isnadin hadisin hasan ne duba ga wannan hanyar amma shi hadisin a karan kansa hadisi ne wanda yake sahih saboda me yana da shawahid wato hadisan da suka zo da abin da ya zo wanda kuma su sun kai darajar hadisai sahihai daga ciki akwai hadisin abi huraira wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim wanda kaga shi hadisi ne isnaduhu sahih don haka wannan hadisin hadisun ne sahihun amma isnaduhu hasan eh, kamar yadda muka ambata cewa akwai shahid kuma akwai mutaba'a ah, idan aka ce ashahid shine a rawaito hadisi ta wata hanya sannan kuma sai a samu shi dai wannan hadisin ya zo ta wata hanya ta daban ta hanyar wani sahabi na daban to sai a ce wannan shine me ashahid ashahid mun gaya da kyau almutaba'a kuma shine a samu wani marawaici yi wa malamin shi mai ruwayar wannan hadisin ga malaminsa ya zanto ya bi shi akan rawaito shi wannan hadisin daga malamin su har zuwa ga malamin malamin su har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzon Allah wannan yace al mutaba'atu tamma idan ya zama kuma a'a ta wanda yake saman malamin sa ne ma'ana ka iya cewa malamin malamin sa har zuwa ga karshen isnadin hadisi zuwa ga sahabi aka samu wani ya rawaito hadisin daga malaminsu to na sai ya da ainihin almutaba'atul qasira to sai kuma al-i'tibar to shi al-i'tibar shine bibiyar wato ainihin hanyoyin hadisi wajen a samu cewa shin wannan hadisin yana da shahidi ko kuma yana da mutaba'a to wannan shine al-i'tibar wato as-sabr wal bahth an turuq hadis mun ga da kyau saboda haka al-i'tibar laysa qasiman للشاهد ولا المتابع بل هو طريق البحث والتفتيش هل الحديث هذا فرد أم له متابع to wannan shine al-itiba mun gano wanda kyau wannan kenan to wannan hadisi zamu ga Imam al-Bukhari anan da ce babun birrul ummi za mu ga an jingina wato ainihin mazdari zuwa ga mafa'ulinsa sai aka shafe alfa'il fa'ilin wanda yake shine mai yin aiki mai fa'ilin shine alwalat ɗakin abin nufi yana zance yake babun birrul waladil umma gane wato wannan babi ne wanda yake bayani game da kyautatawa mahaifiya ta bangaren ɗa yadda yake wajaba ɗa ya kyautatawa mahaifiyarsa to sai aka shafe shi alfa'il ɗin a sakamakon zai fito fili wanda shine alwalad ɗa kenan ga ainihin alwalida mahaifiya sannan idan muka kalli hadisin za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya maimaita ba da amsa ga shi Muawiya bin Haida al-Ushari tun daga karo na farko zuwa karo na biyu zuwa karo na uku da yana ce masa me mahaifiya sannan a karo na ainihin hudu sai kuma ya ce mahaifi a karo na biyar kuma sai ce ragowar wato ainihin dangi wanda suke da dangantaka suke da alaƙa da shi to wannan sai yake nuni game da girman haƙƙi na ita mahaifiya da take da shi a kan ainihin ƴaƴayenta wanda zaka ka hango haka kuma cikin abubuwa ta fuskoki daban-daban daga ciki za mu ga mahaifiya ta keɓanta da wasu ababe guda uku wanda mahaifi bai yi tarayya da ita ba cikinsu abu na farko ɗaukan ciki kaga wannan abu ne wanda yake mahaifiya ita ce take keɓanta da shi banda mahaifi abu na biyu haihuwa wannan ma mahaifiya ita ce take keɓanta da shi banda mahaifi sannan abu na uku renon yaro mahaifiya da take keɓanta da wannan banda mahaifi to waɗannan ababe uku kaɗai sun isa su nuna girman haƙƙin mahaifiya akan ne akan wato ainihin ɗanta tare da cewa shi ma mahaifi yana da haƙƙi ɗa to amma saboda waɗannan ababe da mahaifiya take banta da su dangane da ainihin ɗanta to sai manzo Allah ya ainihin maimaita magana a kan ta hasso shi yasa ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa wasainar insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisalu fi amain an wal walidai ilayyal masir ilayyal masir wato ainihin mun yi wasici ga mutum game da mahaifansa kaga anan mahaifi da mahaifiya alwalid da alwalidat to amma kuma sai aka kawo batun ita mahaifiya din ba ka batun mahaifi ba sai aka ce mahaifiyar ta ɗauki cikinsa bisa ne bisa rauni akan rauni ma'ana ta ɗauki cikinsa bisa rauni ga nauyin ɗaukan ciki ga matsalolin naƙuda ga matsalolin kaza ga matsalolin kaza sannan wajen haihuwarsa ma kuma ta haife bisa mai bisa rauni sannan kuma ga shayarwa a cikin shekara biyu tunda mafi kyau shine a shayar da yaro ya kai nawa shekara biyu wannan shi yafi kyau shi yafi cika shi yasa Allah ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a eh amma idan an shayar da yaro kasar haka babu komi. amma shekara biyu shi yafi kyau idan yaro ya zanto an ɗauki lokacin shayar da shi har ya kai shekara biyu to za ka samu yaron yakan zama mai basira yakan zama mai ababe da yawa lafiya da sauransu to haka Allah sai ya ambaci abinda mahaifiya ce kadai take yi banda mahaifi haka cikin suratul haqaf yace wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana aw ta qira'a husna hamalatu ummuhu karahan ko kurhan wa wada'anhu karhan ko kohan a wata kira'a wa bisalu salasuna shahara ta ɗauki cikin gashi bayan da za ta iya tana ki amma bayan da za ta yi cikin yana ta ba so take ba amma kuma haka cikin zai zauna a cikin ta har iya lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakance shine wata nawa wata shida zuwa wata tara tunda a wannan ayar an ce mai wa fisaluhu thalathuna shahar wato daukan ciki da yayi wata talatin to waccan aya kuma an ce wa fisaluhu fi amain wato yaye shi da renansa shekara nawa shekara biyu to idan aka cire shekara biyu cikin wata talatin nawa ma saura wata shida ah, shi yasa ali bin abi talib radiyallahu an kamar da yake cikin al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi da wani sa yake cewa an iya haifar ciki a wata shida kuma ya zama dan ne wannan cikin sabanin cikin da aka haifa ƙasa da wata shida abin nufi idan ka auro mace bayan da kuka yi wata shida da ita sai ta haihu to nan ɗan kai, amma idan ƙasa da wata shida ne to ba ɗanka ba ne shi na abin da alibi na bital bai ke fara daga nan kuma zuwa wata tara kai wasu matan ma kuma an samu sukan wuce haka wata sai ga ta ɗauki cikin yaro shekara biyu wata ma shekara duk ana samun wannan wanda ya abu Eh, kamar yadda yake cikin eh, sunan dara kubni da sunan kubra ta imam al-bayhaqi bi isnadi sahihi matar muhammad ibn azalan ta kasance ita takan ɗaukan ciki ya kai shekara hudu wanda aka tambaye al-imam abu abdullah mali bin anas rahimahullah akan haka yace eh yana faruwa ga matar muhammad ibn azalan hakan ya kasance kuma an tabbatar da haka saboda haka yakan iya faruwa amma shine annadir wanda kuma annadula yuqasu alai abin da yake kadan ta fuskar abkuwa wannan ba a lura da shi ba a kiyasi ba a gina hukunci a kansa amma ya tabbata da isnadi mai inganci zuwa ga shi al-imam Malik bin Anas rahimahullah kuma hakan ya faru amma abin da yafi abkuwa ga yawan mata shine wata tara wata takwas wata goma da abin da yake mai kama da haka to ka ko da ɗauka kan cewa wata shida mutum ya yi ko wata bakwai ko wata takwas a cikin mahaifiyarsa to kaga lalle wannan aiki ne wanda yake mai girma mai wahala wannan kaɗai ya isa ya sababa mutum girmama mahaifiya da ainihin kyautata mata ah, sannan kuma ah, abu na gaba za mu ga cewa an fi samun kangarewa ta ɓangaren ɗaga mahaifiya sama da wato ainihin mahaifi saboda ita mahaifiya tana zaune a cikin gida saɓani shi mahaifi yakan fitowa waje amma ita ba tana zama a cikin gida don haka ɗan zai yi mata rashin kirki kala-kala ba tare da wani ya sani ba balle har yi na dama cewa mutanen anguwa za su sani sai dai in ita ta faɗa ga mahaifin ko kuma a ta gaya wani sabani shi mahaifi ta yin da ɗaya yana masa rashin kirki abin sai zanto ya fito fili ya bayyana kowa ma ya sani sabani ita mahaifiya mun gano wanda kyau eh, sannan kuma abu na gaba ita ya mace Allah ya halicce ta bisa rauni na zuciya da kuma rauni na hankali wato duk yadda mace ta kai da karatu da tsoron Allah da sanin ya kamata to za ka same ta hankalinta dai har yanzu ba zai cika ya kankama ya daidaita ya zanto irin hankalin ɗa namiji ba Ah, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ah, ya faɗa hadisin abi Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais al-Ash'ari radiyallahu an wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim cewa kamula min ar-rijal kathirun wa lam yakmal min nisa illa Asiya wa Maryam wa fadlu Aisha ala sa'ir an-nisa ka fadlu al-sariri ala da yawa daga cikin maza sun samu kamal sun cika to amma babu wanda ya samu haka cikin mata sai asiyatu da kuma ainihin maryam mun gano da kyau haka kuma ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yake bayanin cewa su mata suna da tawaya ta fuskar wato ainihin addini da kuma wato ainihin hankali tawaya ta fuskar addini shine yayin da mace ta yi jinin al'ada tsawon kwanakin da ita tana wani jinin al'ada kaga in ta gama ta yi tsarki ba za ta yi ba ba za ta rama sallah ba sai dai in azumi ne yake kanta to sai ta iya ramawa kamar yadda yake a aisha cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa mun kasance ana umartar mu da murama azumi amma ba umartar mu da murama? wato anishin sallah to kaga wannan tawaya ta bangaren addini sabani shi wanda yake namiji kenan shi yasa Allah ce wa laysa dhakaru kal unsa yace wal rijali alaihinna daraja yace ar rijalu qawwamuna ala an nisa mun gane da kyau to wannan kenan to saboda wannan raunin eh na su mata shi ya bayu abu kankani eh, ta zai wa mahaifiyarsa sai ta iya fusata ta iya furta magana mara kyau wani lokacin tsinuwa ko zagi ko wani abin da yake mai kama da haka saboda wannan raunin da suke da shi cikin kankanin lokaci kuma sai ta yi sai ta yi nadama ta yi idana sani shi yake bayuwa mace ta matsa mijinta sai ka sake ni in yace to na sake ki saki da ta ce ai ka isa namiji ka kara ba to idan ya zanto shi ma irin ta ne eh, duhu da yake yake dukan duhu sai ya kara ya ce to na sake ki saki bi ta ce kara ma nan kai dan halal sai ce na cika uku yana cewa na suka uku kuma sai ta fashe da kuka ta kama kuka kuma to ka gama cin to saboda saboda wannan rauni da yamas take da shi wanda wani shi ke bayuwa wajen gaggawa zartar da abu to yaro yana mata abu kankani sai ta fusata ta yi addu'a mara kyau a kansa ko wani abin da yake mai kama da haka tare da cewa shi mutum gaba ɗaya a ɗabi'arsa daman mai gaggawa ne musamman abin da ya shafi abin da yake na shirin Allah ce wa yadawul insanu bi sharri du'a'ahu bil wa kana insanu ajula to sai zamana kuma ita mace kuma tare da cewa ta yi tarayya da namiji cikin wannan gaggawar to kuma sai zamana ita ta samu tsoriya da ƙari a kai na zantowa ta fi namijin gaggawa wajen zartar da abu to na shi ya bayu a manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam ya maimaita batun haƙƙin mahaifiya domin a kula da shi sosai da sosai ta yadda kada irin wannan abin na mummunar addu'a yana abkuwa yana gudana yana maimaituwa ta ainihin da wanda za mu iya gane haka idan muka ɗauki kista ta jurej wadda tana cikin eh, littafin sahihi bukhari eh, da sahihi muslim ta zo cikin al'adar mufarat ma da musnadul imami an bin hanbal da jama'atun da muhaddisin su roito ta juwaij bawan allah ne mutumin kirki eh, nagartacce daga cikin mutanen banu isra'ila saboda haka ganin yadda al'umma ta zama sai ya killace kansa ya dan yi bukka ya zo ke ta ibada to mahaifiyarsa sai ta zo lokacin yana sallah ta kira shi sai shi to ya Allah gashi ina cikin sallah kuma ga mahaifiyar tana kira saboda ka sai ya zaɓa kowace gaba da yin sallah saboda yana gan cewa ai sallah haƙƙin Allah ne haƙƙin Allah kuma gabe yake da haƙƙin da yake ba ba na Allah ba don haka ya ci gaba da sallah har ta kira shi har uku bai amsa ba karshe sai ta yi addu'a ya Allah kada ka karɓi ran juraidu har sai ka nuna masa sharrin matan banza al karuwa ke wato ana nan ana nan sai ya zama wani mai kiwon shanu sai ya zo sai ya rage zango nan kusa da bukka juraidu yake hutawa to ana nan wata karuwa a gari sai ce to ita kuwa jurejin nan sai an gwada an gashin da gaske yake ko kuma kawai dai barazana ce da yaudara ta zo ta nemi ya yi lalata da ita bai yi ba saboda haka sai shi wannan mai kiwon shanin sai yi lalata da sai ciki ya shiga ciki ya shiga har ya girma har ta haihu aka ce wa miki wannan cikin ta ce duroji ne ah, sahibu sau ma abocin wannan buka shi ma ashe kaga bayan aka fara bayin Allah sharri ba sunnar da Allah ba ta canja kuma sunnata man kare arsalna qabalaka min rusulina la tajidu li sunnatina tahwila to ka san yanda mutum in na kirki ne shaidan ya fi tunzira al'amma gama garin mutane su masa walakanci nan take ba bincike kawai sai aka aka fara dukansa aka rushe wannan bukkar tasa aka ce makarcin banza kuna kare addini kuma a gefe guda kuna yi mata mutane ciki kaza kaza kaza kaza ai dai haka suke da ai addinin kawai na baki ne karya suke to ƙarshe dai da Allah ya so ya kubutar da juraidu sai ce yana neman a ba shi damar ya yi nafila raka'a sai ya nafila raka'a biyu sannan sai ya ce wa shi wannan jaririn waye babanka sai ya ce mutumin nan mai kiwon shanu shi ne babana nan kuma sai aka kama aka kama neman afuwa kaza kaza wannan bukkar ta kaza mu maida ta ginin zinare da gol yace a bana su ko maida mun yadda take sai Allah ya kubutar da shi kuma a lokacin inda zaka je kai bincike sai ga kuma mahaifiyar tana cikin mai tashin hankali da zawa na wata muna gane tare kuma sai ta kai addu'a amma ta ji cewa an rushe bukkarsa duk da ruwaya bata ambata ba amma abin da yake alwaƙe lalle za ka same ta mai cikin nadama da kuma tashin hankali balle kuma ce an kai ga za a jifi shi a gabanta mun gano wanda kyau to wannan shi ya bayu a manzo sallam ya ainihin maimaita batun haƙƙin mahaifiya kafin haƙƙin mahaifi har uku to da wannan hadisi ne na shi juraidu duk da yake a ruwaya da bukhari ya kawo cikin anadul mafarat ya kawo ta min dariki muhammad bin ishaq wannan mudallis ne kuma yayi ana mun ga da kyau eh, suke cewa ashe idan mutum yana sallar nafila idan mahaifi ko mahaifa sai kirayi sai yanke wannan sallar saboda wannan hadisi na juraidu in kuma manzan Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi sallam to nan ya ga mai sallar farilla kana cikin sallar farilla ne ko sallar nafila manzan Allah kira ka sai ka yanki saboda hadisin Abu Sa'id bin Mu'alla amma idan mahaifi ya kira ka kana sallar nafila ko mahaifiya to sai ka yanki wannan sallar ka amsa kira saboda haƙƙin mahaifi da haƙƙin mahaifiya wajibi ne akan ka sallah kuma nafila ce to abin da yake wajibi kuma shine gaba da abin da yake nafila don haka ma eh, kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim da musnad imami an bin hanbal hadisin abi huraira manzon yake cewa idza uqimatu sala fala salata illa maktuba idan aka riga aka tsaye da sallah ta farilla to anan ba batun sallar nafila ko sai dai ita wannan sallar ta me ta farilla ne saboda ba a gabatar da abin da yake nafila akan abin da yake farilla ruwaya cikin musnad imam bin hanbal da isnadi mai rauni cewa illallati uqimat sai dai wanda aka tsayar a cikin asnad kubra kuma ta imam al-baihaqi sai ya rawaito hadisin da karin cewa sai dai rak'atai al-fajr kawai to amma ruwaya ce batila kamar yadda shi ma bai ya bayyana da kansa don haka mutukar an riga an tayar da sallar farilla to nan koda mutum yana nafila sai yanke kawai sai shiga cikin sallata wato anishin farilla to wannan hadisin sai yake yana mana girman haƙƙi na wato ainihin mahaifiya akan ɗanta wanda wajibi ne ɗa kuma kula da wannan haƙƙi ne sannan kuma kada a yi tunanin cewa a kawai wajibin biyayya ga ɗa yana takaituwa ne kan mahaifiyarsa banda mahaifi sai manzo Allah ya ce abaka sannan kuma kyautawa mahaifinka shi ma yana da haƙƙi a kanka na biyayya sannan kuma sai dangi mafiya kusanci sannan kuma sai dangi mafiya kusanci wato mataki-mataki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kowanne sai ka bashi haƙƙinsa shi ne Allah ka ce wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabili wala tubazzir tabazira ku baiwa ma'abuta kusanci gare ku haƙƙinsu mutum da kun haɗa dangantaka da shi ta ɓangaren mahaifiya ko ɓangaren mahaifi ko ɓangaren mahaifiya da mahaifi a lokaci ɗaya kanin mahaifi ne ko yayanta to lalle sai ka kula da wannan haƙƙin eh wannan haƙƙin yana daga cikin cika haƙƙin mahaifiyar da yake kanka Eh, in ta bangaren mahaifi ne kuma daga cikin cika haƙƙin da mahaifi yake da shi a kanka kyautata wa ‘yan uwansa makusantansa abokanansa mun gane wanda kyau? na'am الإمام البخاري يتي قال حدثنا السعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس آه، أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغلت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمي فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة <laughs> wato al-imam bukhari bacin ya gabatar da wancan hadisi na muawiya bin haida al-kushairi radiyallahu an sai kuma ya kama maka wannan asar na abdullahi bin abbas domin ya kara fito maka da girman haƙƙi na mahaifiya da take da shi akan me akan wato ainihin anta to za mu ga kuma yanayin tsarin imam bukhari rahimahullah yakan fara gabatar maka da magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma daga baya inda akwai wasu asa daga sahabbai ko daga tabi'ai wanda suke ƙara fito da ma'anar wannan magana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma ya kawo maka su kaga a babin farko ya kawo hadisin Abdullah bin Mas'ud sannan sai ya kawo asar na Abdullah bin Amr bin Al-As sannan da ya zo babi na biyu sai ya kawo maka hadisin muawiya bin haida al-kushairi sannan kuma sai ya kawo maka wannan asar ɗin kuma na abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma قال يتي حدثنا سعيد بن ابي مريم bin بن ابي Sikatin ثقة النصبت ina daga cikin rijal na as sannan malami ne na imam bukhari kai tsaye an tariqil mubashir baqiyatu sitta kuma an tariqil wasida sune muslim abu daud tirmizi nasa'i ibn majah su da tsari tsakani sabani imam bukhari rahimahullah wannan sai yake baka sakamako cewa idan imam bukhari ya yi riwayar hadisi ta hanyar sa'id bin abi maryam sai kuma aka samu imam muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn majah ya yi riwayar wannan hadisin ta hanyar sa'idu bin abi maryam wannan sai baka sakamakon imam bukai zai samu mai ulu a kansu saboda me saboda shi kai tsaye daga sa'idu bin abi maryam yake ji su kofa akwai wani tsakani mun gane wanda da kyau uh, sa'idu bin abi maryam eh, ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na hadisi wanda kuma suka ba da gudunmawa sosai da sosai eh, ya rasu hijira tana shekara 224 eh, ah, shi kuma abu asim nabil ya rasu kuma hijira tana shekara 212 ah, abin nufi abu asim nabil dama yana sama da shi sa'id bin abi maryam ta bangaren mai al-tabaqa eh, sai ya zama kuma ya riga shi barin duniya An gane wanda kyau yace an ibn abbas daga sahabi abdullah bin abbas radiyallahu anhuma eh, annahu lalle shi abdullah bin abbas atahu rajulun wani mutum ya zo masa faqala sai ya ce da abdullah bin abbas radiyallahu anhuma inni khatabtu imra'atan lalle ni na nemi auren wata mace shine khatabatun mar'atan lalle ni na nemi auren wata mace daga ainihin khataba ya khatubu khidibatan idan ka ce al-khidibatu shine neman aure ka bayyana mace cewa kana santa da aure imma ita ko wani wanda yake majibincin uh, lamarinta ta bayyana musu cewa wance ina son ta da aure wannan shine al-khidbatu mun gane ba shine min khidbatin nisa aw akkanantum fi anfusikum alim Allah annakum satadhkurunahun mun gane wanda kyau to wanda yake mai neman auren sai a ce masa al-khatib jam'insa kuma khutab daga nan kuma aka samu al wato bayani da ake akan mambari na khutubar juma'a wannan shi al-khutubatu bi dhammil kha wanda yake mai hudu sai a ce masa ne al-khatib kuma khutaba mun gane da kyau khutaba sabani shi wannan al-khatib jam'in sa khutab shi kuma wancan al-khatib jam'in sa khutaba al-khutbatu yin khutba kenan ta kan bari. al-khitbatu kuma wato ainihin neman aure na mace daga nan kuma ka samu al-khatab al-khatab bi iskani ta wato shine al-amri sha'ani al-amru wa sha'an kamar suke cewa jallal khatab idza azuma wa kabura shi kuma jam'in sa khutubun al khatab jam'in sa khutubun shine kai cewa al umur kamar yadda annabi Musa ke cewa qala fa ya samiri uh, qala fa ma khatubukum ma ya ku waɗannan wanda aka ainihin aiko daga nan kuma aka samu al-khitab al-khitab wato shine ainihin bayani zance gane kyau zance ke Allah na cewa wa shaddadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab kaga al-kitab ken wal bayan a gaba kuma yace inna hadha akhi له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي في الكلام من قال سأقول لك إذا كتي الخطبة بكسر الخاء معنا نيمان أوريكين إذا كتي الخطبة بضم الخاء wato shine wa'azi khutuba da ake yi akan wato ainihin mumbari dukkan su daga khataba ya khatubu kamar nasara yansu mun ga da kyau shine sai ce fa abat sai ta ki an tankihani ta aure ni abin nufi sai ta ji ba ta so na ba ta gamsu da ni ba wa khatabaha ghairi wani na kuma sai ya nemi aurenta fa ahabbat an tankihahu sai ta so ta aure shi kaga lalle ah, in dai babu cikakkiyar tarbiyya ta addini to kaga an iya samun me matsala kenan tunda ba control ba abin da zai saita mutum ya sashi a hanya madaidaiciya linzamin da zai na jansa ta yadda ba zai afka cikin abin da yake na matsala na kuskure ba ya ce fagiltu alaiha sai kishi ya kama na akanta ma'ana sai yake ganin cewa ta tozarta shi don haka sai kishi ya kama shi akanta yana ganin toga shi ya neme ta kuma taƙi wani kuma ya neme ta so shi to kawai bari ma a rasa gaba daya fakatantuha sai na kashe ta shine faghiltu fagitu daga ainihin gara gara ya garu gairatan gare ba gara ya yi kishi ya zaru yana kishi alghairatu kishin ke mun gane daga nan kuma aka samu a azara yugiru igara idan ka ce al-igara shine kaifar maki kenan Allah ya ce fal mugirati subha Eh, kuma ina rantsuwa da masu kai farmaki da me da asusuba safiyar safe to wani lokaci kuma kan ce a gharar rajulu zaujatahu yayin da zanto ya dora ta akan kishi mun gano da kyau daga nan kuma ka samu almughaya wato bambanci na abu shi kuma daga gayara yughayiru mughayaratan wato canji na abu bambancin abu idan aka samu bambanci tsakanin abu kaza da abu kaza to sai a ce an samu al-mughayar mun gano da kyau daidai asalin kalmar daga ainihin al ghayr ne fa halli min toba ah, shin ina da tuba eh, abin nufi in na tuba Allah zai ka tuba na yake tambayarwa Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma kala sai Allah bin Abbas radiyallahu anhu sai da shi ummuka hayyatu shin mahaifiyarka tana raye Ana akwai uh, hamzatul istifham amma an shafe ta uh, ita ce kuma ummul bab idan ya zama ya halatta a shafe hamzatul istifham sai kuma ya halatta a shafe dukkan wani istifhamin da yake ba ita ba to aka iya shafe ta Eh, idan ma'anarta za ta fito fili kai tsaye sai a shafe ta a yi asalin zancen a ummuka hayya amma sai aka shafe a sai zanto ummuka hayya eh, kamar yadda annabi musa ke gaya wa fir'auna yayin da yake cewa mun raine ka kana kankani kaza kaza tsawon shekaru sai kici da shi a ƙarshe wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il ma'ana ai a wakilka ni'imatun eh, shin yanzu waccan ni'ima ce yake goranta min amma sai aka ce wakilka asalin zancen a wakilka ne sai aka shafe wannan zufa istifam din kamar inda Allah ke cewa ma ja'anna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun ai afa in mitta afa humul khalidun sai aka shafe wannan a din sai zanto fa humul khalidun ai afa humul khalidun gane kyau to akwai shi dewa cikin harshen larabci kamar cewa baritu wa albidi aqrabu wala li ibn minni wa aka shafe hamzatul wa ta anashi yake a hayya shin mai tana raye kala sai ce la ba ta rai abin nufi ta rasu ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kala sai Allah bin Abbas ce da shi tub ila Allah azza wa jalla to maza yi kokarin tuba zuwa ga Allah azza wa jalla wanda ya buwaya kuma ya girmama subhanahu wa ta'ala ma'ana ka koma zuwa ga Allah ta fuskar eh, neman gafararsa yin nadama da abin da ya kai da kuma aikata ayyuka na tsawa wannan shine ma'anar at-tauba daga taba ya tubu taubata zan ce taba kulanu ira raja'a in ga da kyau wa taqarrab ilayhi mastata'ta kuma kai kokarin abin nufi neman kusanci zuwa ga shi Allah mutukar ikonka wato dukkan wani aiki wanda ka san zai bayu zuwa ga ka samu kusancin Allah to ka tsayi kan wannan aikin Ah, sai a ya sa yace fa dhahabtu sai na tafi ah, abin nufi fa anan fa usaba mun gane ai saboda wannan tambayar da Allah Abbas ya yi masa cewa mahaifiyarka tana raye ya ce a to a sababin wannan sai ya tafi wajen Allah Abbas ma'ana bayan ya riga ya bashi amsa sun mara Eh, wannan ana kiran ta fa'u sabab kamar yana laka cewa inna a'taina kal kautsar ay fasalli li rabbika ai saboda wannan alkautsar da muka baka alkhairi mai tarin yawa ko rama a cikin gidan aljanna kayi sallah domin girmama Allah ubangijinka kuma ka soke abin hadayarka da abin idinka na babbar sallah fasa'altu ibn abbas sai na tambaye Allah bin abbas radiyallahu anhuma cewa lima sa'altahu an hayati ummihi dan me ka tambaye shi game da rayuwar mahaifiyarsa faqala sai rabbi na abbas shi da shi inni la a'lamu amalan eh, ai domin ni ba na sanin wani aiki wanda yake aqraba ila Allah azza wa jalla mafi kusantar da bawa zuwa ga Allah azza wa jalla min birril walida sama da kyautata wa mahaifiya wannan yana bayani a a cikin ayyuka da suke tsakankanin shi mutum da mutane irinsa a tsakankanin abin da yake na aiki tsakanin shi bawa da bayan yan uwansa amma haƙƙin Allah shi yake gaba da mai da kowane haƙƙi ya kuma babu wani haƙƙi da zai fi kusantar da bawa zuwa ga Allah sama da mai bayar da haƙƙin Allah da yake kansa amma ana bayani abin da yake cikin haƙƙoƙi na tsakankanin mutane da ma'abota wannan haƙƙoƙin to mahaifiya ita ce kan gaba mun ga da kyau to wannan asar istinaduhu sahihun ala shar'i shekhai eh, domin zamu ga dukkan rijal sanad din wato dukkanin su rijal ne na bukhari da wato ainihin muslim da ma mai baqiyatu sitta abu daud tirmizi nasa'i ibn majah ga kyau to al-imam al-bukhari rahimahullah ya kawo wannan asar game da na ambata domin nuni game da girman haƙƙi na wato ainihin mahaifiya akan ɗanta to a ciki za mu ga an ce a tahu rajulun wani mutum ya zo masa ta ga bin nakira munakkar ba a masan waye ba to wannan wani lokaci magabata sukan yi haka don ɓoye suna mun gane ba saboda suturta ko da sun san shi sai ce wani mutum kawai saboda ya kunshi wani abu wanda rashin bayyana sunan shi yafi sama da bayyanawa wani lokaci kuma hakan yakan faruwa a sakamakon ban san mutumin ba shine atahu rajulun wani mutum ya zo masa sannan wannan sai ke nuna mana kuma wato ainihin matsayin magabata wajen damuwa da su san hukunce-hukuncen addininsu ta yadda mutum zai taho daga gari kaza ko daga wuri kaza dan me dan tambaya ga shi wannan matsala ce ta abu gare shi amma takanas ya tako zo yake tambayar Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma dan ya ba shi amsa ya samar masa da mafita ta fuskar bai addini wannan sai yake ne game da yadda magabata suke jajircewa suke tsayawa wajen sani ilimin su na addini kamar yadda ya faru ga uqbatu bin harith radiyallahu an ɗaya daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu hadisin yana cikin sahih bukhari ya auri wata mata sai wata bakar mace ta ce ai wannan matar da ka na shayar da kunu da tare abin nufi babu aure kenan nan take daga makka ya garzo ya zo har madina sai yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka sai manzon Allah ya ce ya za a yi bacin abu ya riga ya kasance abin ne babu aure tsakanin yayi tafiya wanda wannan shi ya ba Imam Bukhari ya kawo shi wannan hadisin a kitabul ilm eh, babin tafiya cikin mai neman ilimi yadda magabata suke jajircewa suke tsayuwa wajen neman ilimin suna addini kamar yadda ya faru ga jabir bin abdullahi al-ansari wanda imam bukari ya kawo hadisin mu'allakan cikin sai bukari bi sigatil jazami wa bi sigatil tamrid ya kuma kawo shi musulan cikin adadar mufrad bi isnari hasan haka ya zo cikin musnad imami am bin hanbal jabir bin abdullahi yana yana zaune a garin madina ya samu labarin Allah bin unais shi kuma yana sha akwai wani hadisi na manzo Allah a wurinsa a lokacin kuma tsakanin madina da sham tafiyar wata guda ne koda akan abin hawa lokacin kuma shi jihar bashi da abin hawa ne kuma ba kudin abin hawa nan take kama tara kudi har ya kai sai abin hawa ya kama hanya sai da ya share wata guda sannan ya riske abin onis yace ku je ku ce jabir ne yazo wajensa yace wani jabir jabir bin abdullah ce eh shi ya fito ce a ai ba zama na zo yi ba saboda haka na zo ne dan na jance ce a kona hadisi manzo Allah aure ka sallallahu alaihi wasallam domin kada in mutu ban ji ba ko kuma ka riga na mutu ban ji hadisin ba nan ke sai ya gaya masa ya za a tashi mutane a ranar lahira suna tsirara da sauransu wannan hadisi na masa bayani nan ke sai ya dawo garin madina to haka magabata suke eh, abul ali ya rufai bin hiran kamar yadda yake mukaddima ta sunan darimi da kitabun ruhila na al-khatib al yake cewa mun kasance muna jin hadisi a basar. to amma ba za mu haƙura ba har mun zo garin madina mun ji hadisin daga bakin sahabbai saboda muhimmanta ilimi da kuma samun ulu rage wasa'i wato tsanika na ainihin hadisi to haka magabata suke shine ana yake cewa atahu rajulun wani mutum ya zo masa to cewa shi ya nemi wata mace wannan sai ke nuna mana batu akan ne wato nashin batu neman aure sannan kuma sai ce waninsa ya nemi ita ma mai aurenta sai ta sushi shi bayan ta yi mai taiki eh, wannan sai ke nuna mana cewa ashe idan mutum ya nemi mace ta fuskar neman aurenta sai ya zama bata karkata zuwa gare shi ba to babu laifi wani ne iya shiga su yi tarayya dan abin da wannan asar ya nuna kenan kuma haka ya faru ga Fatima binti Qais kamar yadda yake cikin sahihi Muslim ah, Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhu yana neman ta sannan abu jaham shi mana neman ta sannan ga usama bin zaid shi mana neman ta a lokaci daya hakan ya faru a sakamakon mai bata karkata ga wanda daga cikin ba abinda da nuna maka shine ta zo take baiwa manzan Allah bayanin cewa me mafita eh, sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake mata bayani kan cewa shi abu jaham dukan mata yake ma'ana in kika masa kuskure in yi rinka tafkarki usain da karfin sai kare eh, a wata ruwaya ma cikin sa'i musulun sai zura sigatul mubalaga darra ala wazni fa'al aika kasiru lin nisa mutum ne mai yawan dukan mata yace to kuma shi muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhuma shi kuma talaka ne bashi da kosisi saboda haka ke auri usama bin zaid sai ko ta aure shi kaga cewa ita kaga bakure shi ya ce yan dangi shi yarwa shi kuma usama kaga asalin zama bawa ne amma manzo Allah ta aure shi wanda in ta fuskar abin nan za a duba matsayi da daraja kaga sai a ce ma'auya Ya biskiya to amma idan ya zama na mutum ya zo yana neman mace sai zan to ta karkata zuwa gare shi to anan baya halatta wani shiga har sai shi wannan wanda karkata zuwa gare shi ya batta ko kuma ya yi izinin wani shiga to shine abin da hadisin Abi Hurairah yake nunawa wanda yake cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim da Sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah cewa la yakhtub ahadukum ala khitbati akhi da hadisin Rabin Umar shi ma na Bukhari da Muslim da kuma al-Arba'a Abu Dawud Tirmidhi An-Nasa'i ibnu Majah kada da yanku yi khutuba kan me kan khutubar dan uwansa ma'ana ya yi ya nemi aure kan neman auren ɗan uwansa ma'ana in ya zanto ya riga ba ta riga ta yi mai ta karkata zuwa gare shi shi yasa ibnu abi zaid A cikin arsala ke cewa wa zalika na rakana wa taqaraba hakan idan ya zanto shi ya karkata ita ma ta karkata ma'ana sun yadda wa juna to anan baya halatta wani shiga nema amma sai ga abin takaici yanzu abin da yake faruwa sai ka ga su iyaye mata saboda rashin tarbiyya ta addini da son zuciya akwai sai ga su suna ganin a'a ci baya ne a ce yasi kawai mutum ɗaya ne ke zuwa wurinta ma'ana ci gaba a ce yatta tana da saurayi kusan goma ko sha biyar ko ashirin ko talatin ma'ana ana ana layi da babura da motoci da keke a kofar gida to kaga akwai matsala kenan To yan uwa ina gani duba ga nuna cewa lokaci yayi kuma daman yau ina da shiri na amsa fatoyi a gidan radio freedom hirin tambihi na faɗakarwa daman dai larabar ƙarshen wata na kanje to kuma karfe takwas suke fara to kun gani takwas ma hadda minti goma to don haka kuma gashi an ce ma lokaci yayi ina ganin za mu tsaya a nan satin gaba sai mu ɗora bayani a kan shi wannan asarin abin da yake na fikihunsa da sauran abubuwa masu kama da haka insha Allah wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh mu amsa tambaya kwaya ɗaya saboda uzurin da na ambata wannan shine wannan yana cewa ya ingancin hadisin da ake cewa wani mutum ya kasance duk sanda ya je ya nemo kudinsa ya kawo ya ajiye sai mahaifinsa ya ya ɗauki kudin ya yi amfani da su har ɗan da ya gaji ya kai ƙararsa gurin ah, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh wannan abin da ya tabbata yana cikin eh, littafin sunan ibn majah da waninsa eh, kitabu tijarat hadisin eh, ainihin jami bin abdullah da kuma abdullah bin ambil as wani tsari ya zo sami manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya rasulullah babana yana so zai kwace dukiyata gaba daya eh, abin nufi biyayen da ya samu kuɗi mahaifin sai ya karɓe ya amfani da su to abin ya yawaita sai zo yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayani to shine sai manzo Allah yake yake ce da shi anta wa maluka li abika to ai kai da duke ta ka duk mallakar babanka ne eh, to amma wannan ba a nufin cewa ɗa ya kwashe duki uba ya kwashe dukiyar ɗa gaba ɗaya abin nufi idan uba ya ɗauki dukiyar ɗa gwargwadon bukata wannan babu laifi tunda ya ba wata ruwaya idan suka bukatu zuwa ga haka nuni akan cewa idan abin ya dora akan sama da bukatar su to kaga ba mewa ba ba bane kenan saboda haka babu laifi mahaifi zai iya daukan dukiyar ɗa idan bukata ta bai zuwa ga haka yayi amfani da wannan dukiyar babu laifi insha Allah wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh